بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode wa Allah subhanahu da ya ba dama da rayuwa zuwa ga wannan lokaci don ci gaba da wannan shiri na mai tarin albarka insha Allahu ta'ala wanda muke magana kan hanyoyin samun arzikin rayuwa duniya da lahira wanda in ba a manta ba har yanzu dai muna tare da hadisin nan na abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda mun tsaya gabar da yake cewa manzo Allah sallallahu ya ce masa ihfazillah yahfazka yau za mu tashi a gaban da yake cewa ihfazillah tajirhu tujahaka a wata ruwayan amamaka bana ka kiyaye dokokin Allah zaka sami Allah gaba gare ka to menene ma'anan wannan sannan kuma wani irin sako ne a ciki wanda yake da alaka da abin da muke maganan cewa idan ka kiyaye dokokin Allah to yana cikin hanyoyin da za ka samu arzikin rayuwa a nan duniya gabanin kuma zuwa ga lahira ka samu abin da ya fi albarka da ni'ima ainihin wato a can sama da nan duniya to a nan malamai suna cewa ma'anan ihfadillah tajiduhu tujahaka shine anna man hafiza hududallah wara'a huquqahu wajada Allah ma'ahu fi kulli ahwali cewa duk wanda ya kiyaye dokokin Allah subhanahu ya kula da haƙoƙin Allah subhanahu zai samu Allah yana tare da shi a kowane hali na rayuwarsa ma'ana zai sami Allah subhanahu yana tare da shi a dukkan hali da zai samu kansa a ciki ainihin wato na rayuwa wannan shine ma'anan ifadillaha tajidhu amamaka zai sami Allah subhanahu duk inda ya fuskanta Allah na nan na ba shi agaji Allah zai taimake shi Allah zai kiyaye shi Allah subhanahu ta'ala zai ba shi muwafaka sannan Allah subhanahu ta'ala zai datar da shi akan al'amuransa Allah subhanahu ta'ala yana cewa cikin suratul nahli inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah subhanahu ta'ala yana ce inna Allah lalle Allah subhanahu ta'ala ma'al ladina taqaw yana tare da waɗanda suke da ainihin wato takawa wallazina hum muhsinuna waɗanda su ne ainihin wato masu kyautatawa ma'ana wannan ma'iyya shine abinda malamai suke kiransa ma'iyyatun khassatun ma'ana al-ma'iyyatu al-khassa wanda ita ce aka ambata wanda Allah subhanahu ta'ala ya gaya wa annabi Musa ainihin wato da Harun la ta khafa innani ma'akuma asma'u wa ara cewa la ta khafa kar ku ji tsoro inna ni kuma ni ina tare da ku asma'u ina ji wa ara sannan kuma ina ganin abin da yake fara lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala gama cewa idhaba ila fir'auna innahu tagha cewa ku tafi zuwa ga fir'auna ya zama mai ainihin wato dagawa wannan ma'iyya ce wanda take ainihin wato khasa to idan muka ce ma'iyya ce wanda take khasa ma'anan ifadillah tajidhu amamakan nan cewa ma'iyya ce khasa wannan zai zama kenan zai sami Allah subhanahu ta'ala yana ainihin wato taimakonsa Allah subhanahu ta'ala yana karfafa shi Allah subhanahu ta'ala yana ba shi kariya Allah subhanahu ta'ala yana agaza masa saɓanin ma'iya wadda take ainihin wato amma wanda Allah subhanahu ta'ala yake ce ma yakunu min najwa thalathatun ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akbaru illa huwa ma'ahum aina ma kanu wannan ma'iyya ce wanda take ainihin wato amma wanda wannan zai iya shiga ilmuhu wa tilahuhu wa muraqabatuhu li amalihim don haka wannan zai ɗauki wannan ma'ana don haka dai ma'anan ifadillaha tajidhu amamaka wanda ya kiyaye dokokin Allah zai sami Allah gaba gare shi Allah na tare da shi a dukkan al'amuransa Allah subhanahu ta'ala yana ba shi kariya sai yake cewa ta'arraf ilallahi ainihin wato ifadillah ya hafazka in mun kula a gaba ya gaya masa cewa idza sa'alta fas'alillah idan za ka yi roƙo ka roki Allah subhanahu wata'ala wa idza sta'anta fasta'in billah idan za ka nemi agaji ka nemi agaji a wajen Allah wa annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka la yadurruka bi shay'in illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayka rufi'atil aklam wa jaffati suf wannan duka yana cikin gaban da muka yi bayani a kansu wa in kana bin su daki daki ba saboda ba su da alaka da abin da muke magana akai gaba na gaba da magana shine ta'arraf ilallahi Allah fi rakhai ya arifka fi shidda ma'ana ka san da Allah subhanahu wa lokacin da kake cikin arraha ma'ana lokacin da kake cikin walwala ya arifka fi shidda Allah subhanahu wa zai san da kai lokacin da kake cikin kunci da wahala ma'ana abin da wannan gaba yake nufi malamai suna cewa annal abda idan taqallaha cewa bawa idan ya zama mai jin tsoron Allah subhanahu wata'ala wa hafiza hududahu ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala wa ra'a hukukahu fi ali rakha'ihi sannan ya kula da haƙoƙin Allah a lokacin da yake cikin walwala lokacin da yake cikin jin daɗi lokacin da yake da dama to sai a ce fakat ta'arrafa bidhalika ila Allah ai kaga yi ta'arifi da wannan zuwa ga Allah subhanahu wataala wa sara bainahu wa baina rabbih ma'rifatan khassa ainihin wato abin da zai kasance kenan don kenan sai ya zama fa'arrafa rabbahu fi shidda lokacin da ya zama cikin rikici cikin matsala cikin damuwa sai Allah subhanahu wataala ya ainihin wato kula da shi don haka Allah subhanahu wataala zai bashi ainihin wato kariya don haka a wannan ma malamai suna cewa akwai ma'arifatul amma wa hiya ma'rifatul iqrari wat tasdiqi wal wannan kuma amane ne daga dukkan ainihin wato wani mai imani sannan akwai ma'arifa khassa wanda kuma take da alaka da mailil qalbi ila Allah bil kulliya wal inqita ilayhi wal uns bihi wat tuma'aninata bi dhikrihi wal haya'a minhu wal haibati lah wannan kaga a wancan ta ma'arifa na farko shine ma'arifa da mutum ya san Allah wajen yayi ikrari da harshen sa na imani da Allah subhanahu ta'ala da matsayin Allah subhanahu ta'ala sannan gaskata Allah subhanahu ta'ala da kuma imani da Allah subhanahu ta'ala wannan kowane mumini zai shiga cikin wannan ma'arifa amma ma'arifa wadda take khasa wannan shine yake da ainihin wato mailul qalb mailul qalb wanda zuciyar dan adam za ta karkata izuwa ga Allah ainihin wato gaba dayanta ta samu inqita'i izuwa ga Allah subhanahu ta'ala ta natsu izuwa ga Allah ta samu ɗuma'anina da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ala bi zikirillahi tatma'innul qulub wanda Qur'ani tabbatar cewa da ambaton Allah ne zukata suke samun ainihin wato natsuwa wal haya wal haya minhu sannan kuma ya zama da jin kunya yana jin kunyar Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan jin kunyar Allah ba zai bar shi ya je aikata abin da Allah subhanahu ta'ala ya hana ba yana jin kunya a ce Allah ya yi ittila'i a kansa yana aikata abin da Allah baya so zaka ga ba zai aikata ainihin wato wannan ba wal haibata sannan kuma yana ganin haiba ma'ana yana ganin kwarjinin mahaliccinsa wanda wannan ba zai bar shi ya aikata abinda Allah subhanahu ta'ala ya hana ba kuma wannan zai bashi dama wajen aikata abinda Allah subhanahu ta'ala yake so wannan duka dalili ne da zai bashi dama zuwa ga samun arzikin rayuwar duniya wanda kuma ita ce za ta gadar masa da arziki wanda zai samu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala don haka wannan yana cikin ainihin wato abin da ya kamata bawa ya zama yana da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi yana cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ila yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha sai ce wala in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adani la u'idhanna kaga anan sai ke faɗin cewa ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ce wala zalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba cewa bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafilfili ba ma farilla ba fa nafilfilin da aka daura masa sallan nafila sadakan nafila azumin nafila irin waɗannan ayyuka wanda ba suke ba na wajibai ba Allah ce bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da su hatta uhibbahu har sai ya zama sai na so shi Allah subhanahu ta'ala ya ce ta dalilin wannan in dai yana yawan yi Allah subhanahu ta'ala zai so shi sai ya ce a idza ahbabtuhu Allah ya ce idan na so shi a bisa dalilin wa'annan abin da yake aikatawa Allah subhanahu ta'ala ya ce kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi Allah ya ce zan zama jinsa wanda ainihin wato yake ji da shi ma'ana za a ba wa jinsa kariya wanda ba zai iya jin abin da Allah subhanahu ta'ala ya hana ba za ga kullum yana amfani da wannan ainihin wato abin nan na jinsa hawasi na jinsa nan wajen jin saƙon da Allah subhanahu ta'ala yake so ya ji kuma ya umarce shi ma'ana Allah ya zama jinsa kenan wanda ba zai ji abin da ba kyau da ainihin wato kunnensa ba duk abin da zai saurara ko ya ji to zai ji abin da ya zama wanda Allah yake so ne abin da Allah ba ya so ba zai ji ba wa basaruhu alladhi yubsiru bihi sannan Allah ya ce zai zama ganin sa wanda yake gani da ita ma'ana ba zai iya kallon abin da Allah bai yadda a kalla ba sai dai kullum zai dinga amfani da idonsa wajen kallon abin da Allah ya bada daman a kalla in ya samu wannan to Allah ya bashi kariya ainihin wato akan idonsa kenan sannan wa yaduhu alladhi yabtishu biha Allah subhanahu ta'ala zai zama hannunsa wanda yake kamu da ita ba zai kama abin da Allah ya hana ba kullum sai dai kama abin da Allah subhanahu ta'ala ya yarda da shi sannan kuma wa rijluhu yamshi bihi biha Allah zai zama kafarsa da yake tafiya da ita ma'ana Allah zai kame kafan ya bashi kariya ta yadda ba zai amfani da kafa zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta masa zuwa ba kullum za ga yana amfani da ita waje zuwa wajen abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa umarni ya je daga bawa ya samu wannan to lalle ya kama wata hanya ta ainihin wato samun arzikin duniya wanda kuma za ta gadar masa da ainihin wato arzikin lahira arzikin duniya fa kar mu manta kamar yadda wani yake faɗan cewa walastu ara sa'adatu jam'u malin walakin na sa'idu huwa taqiyu yace ba na ganin samun arzikin rayuwa shine mutum ya tara dukiya mai yawa a'a walakin na taqiyu huwa sa'idu mai jin tsoron Allah shine wanda ya samu arzikin rayuwa arzikin rayuwa shine ka samu kwanciyar hankali ka samu natsuwa ka samu albarka na cikin rayuwarka kai karan kanka da zuriyarka da 'ya'yanka da dukkan wanda ainihin wato yake tare da kai wannan ka samu to ka samu arzikin rayuwa duniya wanda kuma wannan walwalar za ta samu ne wajen matsayinka na bin Allah subhanahu wataala wanda kuma dalilin wannan zai gadar da maka rayuwa ta abadiya sarmadiya inda malikin muktadir za ka samu rayuwa mai kyau sannan a nan sai Allah subhanahu ta'ala yake faɗa cikin wani hadisi na kudusi cewa wa, wa rijlahu alladhi yamshi bihi biha sai ke ce fala in sa'alani la utiyannahu Allah ya ce wallahi da zai roƙe ni zan bashi abin da ya roƙa saboda ya zama ɗan gatan Allah wala in ista'adani la u'idannahu sannan da zai nemi tsari na Allah subhanahu ta'ala ya ce wallahi zan tsare shi kaga kenan a nan dai yana nuna mana cewa faman amala Allah wa ta'ati fi hali rakha'ihi amalahu Allah bil lutfi wal i'ana fi hali shiddatihi duk wanda ya mu'amala da Allah da tsoro da attaqwa da biyayya ga Allah a lokacin da yake cikin walwala to Allah zai mu'amalance shi da taimakonsa a lokacin da ainihin wato ya shiga ainihin wato matsaloli malamai suna ba da labari wani kissa daga cikin kissan ainihin wato magabata cewa kamar imamul auza'i rahimahullahu ta'ala a lokacinsa an samu wani shugaba sarki wanda yake zalimi kuma ainihin wato jabbere wannan sarkin yana ta'addanci masu yawa daga cikin abin da yake yi shine akwai guda biyu wanda suka fi bayyana malamai suka yi magana a kai shine cewa yana zuwa ainihin wato ya kashe mutane ba tare da wani dalili ba haka kawai zai je ya sa a kashe mutane ko shi ya kira su ya kashe su ba tare da wani dalili ba sannan kuma wani lokaci ya kama dukiyansu ya kwace ya yi ainihin wato mu'amala da ita zulman ba tare da wani dalili ba to wani lokaci har shi sarkin ya zauna yana alfarin cewa man yunkiru hadha alayya wa zai yi inkarin wannan abin da nake aikatawa mutane suke ce masa ba san wani wanda zai maka wannan inkari ba sai imamul auza'i imamu ahli sham sai yake cewa wane ne auza'i a je a zo da shi da labari ya samu imamul auza'i cewa wannan sarki jabbari yana nemansa ya san dai ba alkhairi ba ne don haka malamai suka ce sai shiga ya yi sallah raka'a biyu cikin addu'a sai yake cewa yana roƙon Allah cewa ya Allah inni araftuka kafin raka fa'arifni fi shidda ya Allah lokacin da nake cikin raka'i lokacin da nake cikin walwala da zaman lafiya na san da ni'imarka ya Allah na yi kaza na da'a na yi kaza na yi kaza kamar da muka ji a bayani sai ce fa'arifni fi shidda ya Allah ka san da ni a wannan hali da na shiga ainihin wato na tsanani malamai suka ce lokacin da ya shigo fadan wannan sarkin sarkin ya kira shi ya zauna a gaban shi ya zara takobinsa ya sa a kan wuyan imamul auza'i yake ce masa a antal imamul auza'i kai ne imamul auza'i aka ce a wannan lokacin sai imamul auza'i yake cewa ya kulun nasu anni auza'i mutane suna cewa ni ne imamul auza'i sai yake tambayan auza'i cewa me za ka ce game da jinanan da ainihin wato muke zubarwa me za ka ce game da jinin da da kashe mutane da ake yi malamai suka ce a nan imamul auza'i ya jawo sanadin hadisi yana cewa haddasa fulanun an fulanin an fulanin an jaddi kabna abbas kaga ma yana da alaka da gidansu abdullahi dan abbas amma bai zama ainihin wato mutumin kirki ba wannan yana nuna mana cewa kenan man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabahu ma'ana duk wanda ya bata ayyukansa danginsa ba zai amfane shi ba to haka yake cewa an jaddika ibn abbasin wa abi huraira wa aisha radiyallahu anhum qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin sai karanta masa wannan hadisin cewa jinin mutum musulmi baya halatta illa bi ihda thalathin sai da ɗayan abubuwa guda uku as-sayyibu dhani as-sayyibu adh zani ko dai zama cewa bazawari mazinaci wanda yayi aure kuma yana ainihin wato zina wannan jinin sa ya halatta ko kuma ya zama cewa an-nafsu bin nafs wanda ya kashe rai a kashe shi ta hanyar hukuma kenan wa tariku dinihi al mufariku lil jama'a sannan wanda ya bar addinin sa ya kuma rabu da jama'ar musulmai bayan an bashi tuba ainihin wato na kwana kamar yadda malaman fiqh suka faɗa aka ce lokacin da imamul auza ya karanta masa wannan aka ga wuyansa ya kumbura ransa ya ɓaci mutane suka koma gefe suna tunanin zai sare wuyan auza'i sai aka ga ya ɗaga takobin daga ɓangaren dama na imamul auza'i ya kawo shi ɓangaren hagu sai ce mata kulu fi amwali ladik amwali sai ce to me za ka ce kuma game da dukiyan nan ainihin wato da muke karban sa iktisab muke kwacewa a hannun mutane me za ka ce sai ce masa ka ji tsoron Allah ran da Allah zai tashe ka tsirara ya tambaye ka akan wannan dukiya da ka karba in ka karbe shi a bisa adalci da haƙƙi to baka da matsala a gaban Allah amma in ka karbe shi a bisa zalunci da wani haka to lallai za ka gamu da Allah a wannan rana aka ce bayan ya faɗi wannan sai sarkin ya ce tashi ka bamu guri ya kore shi babu abin da sarkin ya masa kaga auzai a nan ya san da Allah lokacin da yake cikin lafiya da ni'ima ya bautata wa Allah ya bi dokokin Allah ya yi abin da ya kamata lokacin da ya shiga damuwa Allah subhanahu ta'ala ya shi kariya ta'arraf ila Allah fi raha ya arifka fi shidda ka kiyaye dokokin Allah ka kula ka san da Allah subhanahu ta'ala lokacin da kake cikin raha'i Allah subhanahu ta'ala zai san da kai lokacin da ka kasance ainihin wato a cikin ainihin wato a shidda kar mu manta har yanzu a wannan gaba imamu tirmizi ya fitar da hadisi hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu daga manzan Allah sallallahu alaihi manzan Allah yana cewa man sarrahu an yastajiba Allahu lahu inda shada'id falyuksir du'a'a fi raka ku saurari wannan hadisi manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa man sarrahu an yastajiba Allahu lahu inda shada'ida wanda yake son zai masa daɗi ya zama cewa Allah ya amsa masa addu'arsa a lokacin da ya shiga tsanani to falyuksiri du'a'a to ya yawaita addu'a na roƙon Allah firraha'i a lokacin da yake cikin ainihin wato walwala lokacin da kake cikin arraha ka matsa wajen roƙon Allah neman agajin Allah tsayuwa akan hanya to lalle ran da ka shiga matsala in ka daga hannu ka roki Allah kamar yadda Imam Al-Auzain nan yayi Allah subhanahu wa ta'ala zai baka mafita abubuwa masu yawa in ana karanta tarihi za ka ga abubuwa masu yawa waɗanda magabata suka yi wanda yake nuna maka bu samu wannan ba sai kasancewa arafullah fi raha fa arrafahumullah fi shidda sun san da Allah subhanahu ta'ala a lokacin da suke cikin walwala Allah subhanahu ta'ala kuma ya juya ya kalle su ainihin wato a lokacin da suka shiga ainihin wato matsala ana bukatan dan adam ainihin wato ya zama yana da ainihin wato irin wannan tsari ainihin wato a cikin rayuwarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana sabati ya ƙara mana ainihin wato gudunmawa ya kuma amfanar da mu da abin da zai zama mai amfani ainihin wato a gare mu to a gaba bayan wannan sai ke cewa baya gaya mana cewa ta'arraf ilallahi firraka ya arifka fi shidda ta kasan da Allah lokacin da ainihin wato kake cikin damuwa Allah subhanahu ta'ala zai san da kai lokacin da ainihin wato kake cikin ah, musiba in ka san da Allah subhanahu ta'ala lokacin da kake cikin ah, abin nan raka'i. Allah subhanahu ta'ala zai san da kai ainihin wato lokacin da kake cikin matsala to anan sai yana gaya mana cewa daga cikin abin da ainihin wato ake bukata shine cewa wa'alam ka sani annama asabaka lam yakun li yakhti'ak wa annama akhta'aka lam ya li yusibak cewa duk abin da ya same ka ba a fayi niyan wani abun ainihin wato zai kauce maka ba wannan gaba yana jawo hankalin duka wani mai imani ne wajen ainihin wato yarda da kaddara ya zama cewa yana yarda da kaddara shi yasa abu darda radiyallahu ta'ala yake cewa inna allaha idza qada qada'an ahabba an yurda bihi Allah subhanahu ta'ala yana son idan ya hukunta wata hukunci to ya zama cewa an yarda da wannan idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara wani al'amari to ana son bawa ya yarda ainihin wato da wannan abin da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara Allah subhanahu ta'ala yana cewa ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim ma asaba min musibatin babu wani ma asaba babu wani musiba da zai samu wani bawan Allah illa bi iznillah ya samu sanin cewa wannan ya same shi ne da izinin Allah subhanahu wataala ya san wannan wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ko yayi imani da Allah to Allah zai shiryar da shi Allah zai shiryar da zuciyarsa mana zuwa ga abin da Allah yake so waka wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah subhanahu wataala ga dukkan komai ainihin wato masani ne ya san ilimi akan dukkan ainihin wato wani abu malamai anan suna cewa kamar yadda imamu alkama yake cewa hiyal musibatu tusibur rajula yace anan ma asaba min musibatin din nan ita ce musiba tusibar rajula da za ta samu ainihin wato wani mutum faya alamu sai ya sani annaha min indillah cewa wannan jarrabawar daga Allah subhanahu wa take wa yusallimu laha wa yarda ya miƙa wuya ya kuma ainihin wato yarda da ita wannan yana cikin babban abin da zai jawo wa ɗan adam arziki ainihin wato a rayuwarsa ya yadda da wannan cewa duk abin da ya zo na jarrabawa daga Allah ne kuma haka Allah subhanahu ta'ala ya ga dama shi yasa Umar dan Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala yana cewa <coughs> yake cewa asbahatu yace asbahtu na wayi gari wa mali sarurun ya ce ba ni da wani farin ciki ainihin wato a tare da ni illa fi mawadi ilkada wal qadar sai a guraben abin da Allah ya kaddara kuma ainihin wato ya hukunta a gare ni ya ce anan nake samun natsuwa in ji daɗi don ya san lalle wannan daga Allah subhanahu wataala ainihin wato yake zuwa don haka kenan duk wanda ya kai wannan matsayi na yarda da kaddara abin da ya same shi ya san daga Allah ne abin da ya kuskure masa ma ya san daga Allah ne to ya kai matsayin da zai kasance rayuwarsa gaba ɗaya za ta zama fi na'imin wa sururin za ta zama cikin ni'ima da walwala ainihin wato da jin daɗi Allah subhanahu ta'ala yana cewa man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ku duba Allah subhanahu ta'ala yana cewa tabbatarwa ga wannan man amila salihan ai ma'ana man amila salihan duk wanda ya yi aiki nagari ma'ana ya yi aiki mai kyau cikin ababen da muka faɗa aikin da Allah subhanahu ta'ala yake so min zakarin au'unsa wannan da ya aikin namiji ne ko mace ce ta yi aiki irin wanda Allah yake bukata amma sharaɗi wa huwa mu'minun alhali yana mai imani alhali tana mai imani sai idan aka samu wannan falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ce za mu rayar da shi rayuwa wanda yake ainihin wato mai daɗi ma'ana rayuwa ta tsarki malamai suna cewa alhayatu tayyiba hiya rida wal qana'a ma'ana ya zama yana da yarda yana da kuma qana'a ma'ana yana yarda da hukuncin da Allah subhanahu ta'ala ya hukunta a gare shi sannan yana da qana'a yarda da abin da Allah subhanahu ta'ala ainihin wato ya bashi to daga zaran an samu wannan an samu dukkan wata girma da ainihin wato ake bukatanta ainihin wato a cikin rayuwa ainihin wato gaba ɗaya kenan wannan yana daga cikin abin da zai jawo haka shine ma'ana an yasbira alal bala mutum ya zama yana yin hakuri akan ainihin wato dukkan wata bala'i mutum ya yi haƙuri akan dukkan wata ainihin wato kada ya saboda malamai suna ci akwai wanda zai hakuri akwai wanda kuma zai ma yarda da ita in ta zo din babu wani abin da ma zai daga masa hankali shi yasa imam al albasir al-basri yake cewa imam AlHassan hassan al-basri ainihin wato yake cewa arrida azizun ya ce yarda ma'ana yarda da kaddara azizun ma'ana abu ne mai girma walakin na sabara mu'awwalul mu'min sai dai amma ainihin wato asabar shine da ainihin wato mai imani yake koma zuwa gare shi malamai suna gani kenan akwai bambanci tsakanin arrida wa sabru ma'ana akwai bambanci tsakanin abin da ya shafi kaddara a ce wani ya yarda da wannan kaddara a ce wannan ya yi haƙuri a kan wannan kaddara malamai suna ga abubuwa guda biyu ne ainihin wato wanda suke da bambanci idan aka ce asabar na sabar a nan sai zama kafin nafsi wa habsuha an tasakhuti shine mutum ya kame kansa ainihin wato ya tsare ta wajen ainihin wato yin fushi da abin da ainihin wato ya same ta inda wujudil alami a lokacin da ta samu wani raɗaɗi na damuwa sai ya zama ya yi haƙuri mana ya kame kansa ya natsar da ita ya tsare ta daga dukkan wani abin da zai sa ta yi fushi wa ya zawali zalik kuma yana fata a zuciyarsa Allah ya kawo gushewan wannan ainihin wato damuwan wa kaful jawari anil amal bi muktadal jaza'i sannan kuma ya kame gabansa wajen yin aiki da abin da wannan damuwan ainihin wato ta haifar in ya samu wannan sai a ce to wannan ainihin wato ya samu me ya yi haƙuri sai a ce ya yi haƙuri kan ainihin wato abin da ya same shi na ƙaddara malamai suka ce rida kuma a ce ainihin wato yarda shi kuma zai zama in shirahu sadri wasi'atu bil qada shine zuciyarsa ta zama a wanke ainihin wato a share ta yalwata da wannan hukunci ainihin wato abin da ainihin wato ya same shi kuma ina ga saboda ainihin wato lokaci za mu dakata a wannan gaba idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu zuwa ga lokaci na gaba za mu daura daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure taɓin harce da karancin ilimi Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk